الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاجي تبتها الله الصلاة يتشي بأمين شوي ونوجي تبتها نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شو كراتين دقلتا في الحق المدين بوكو jiwul bi iya ba ci ba ya cayi nan nan kashi nan ga bismillahir rahmanir rahim ya da suna ya ce ce tura mai tsuyagu wa sallallahu ala nabiyyina ngoli alif bela mun nan ngoli typographical royo a salatu sako lu tabata nabi muhammad wa alihi da zannuji wa sahabi bi sahabi wa sallam bi shi na dokune al hadith al hadi wal arbaun hadith ya shibabini عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن الحويرث وعقا ngatu ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallu kama ra'aytumuni usalli yaji sallah ke mine le me yafi yaji sallah na rawahu al-bukhari al-hadith ath-thani wal arba'un hadith ya shi da gube an ubada bin samiti man wace na ku alakun bin fitina nan cha baga zuba na nisho wani kalar su ne gbogbo na wani kiyo wata ma ku yau fiti ba na ga mutu ta nire ta <laughs> kayu da ta mun zule ta an ubada bin samiti radiyallahu anhu qala ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga la salata liman lam yaqra bi ummi alquran sallar da mu ya zane ba fatiya na rawar bukhari wa muslim alhadisu salisu wala arba'un hadisu ya shi ba ga guteci an abi hurairata daga ba abi huraira radiyallahu anhu ce cuje da ni min qala ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kici ya ce ci annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata kahinan sanin lo bayan e ba sun ci na fa fasaddaqahu bima yaqul wuce mu ya gaskiya benu ganena faqad kafara bima unzila ala muhammadin dan naji kafirci be na ci be annabi sallallahu alaihi wasallam ne sahihun rawahu ahmad wa abu daud al hadith ar-rabi' wal arba'un hadisi ya shi ba an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma da umar su ku je da bayan zagu qala ga qala rasulullah tu ce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga man halafa bi ghairi allah dan kutibe gaji ce ce ne na fakadi kafara zanna kafirti din au ashraka kun la fa ce sahihun al wal arba'un hadisi ya shi ba bai gusici an abi ta daga ba abi huraira radiyallahu anhu ce tuje da ganibin kalan ga kala rasulullah ki ce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga man gada ila masjidi zane ga lo masallaci jina, auraha ko mu lo masallaci lozina a adallahu lahu fil jannati ce ci ga shiri ji ya zane na dan na ga shiri jin ku nuzulan yana ga ci ganin kullama ga da'aura kan donin walo laje kulu lozina rawawul bukhari wa muslim hadisi wucewa da wani wale ga ni ci ce ya maliki ibn al-huwairis radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga sallu kama su usalli edi sallah kemne lemiyeji sallah na dole sallah mini rukuni musulunci budan da e wani anabi ga musulunci tuta ce gutsun ya ma mafari tauhidi yana shi mituna Salla, Salla to ji zakan ji nga agun ji aguta ba e wa ga wadi kiyo woju foro be Salla ji nga a agun ma aguoma wuce maja ji kiyo a bulala Salla. Eh, waga ya zo a tafi yi obi waga wani salla wajen kawai yi na fila in ka so biyo di farilla masallacin waje alubuyu ta kun kibla ẹgbogbo eh, salla ji ne zaga azozo na erige tsakanin musulmi obi kafiri ga isallo a ṣewa ne babun na gbani a ga wani salla wajin wajibi na ga alulamajinin kashi eba lulu je bana wa ri salla sai kiyo eh so Allah ga je wa ma ke wa ilimi yake ji salla ji ne bana ke mina ne bi ga ji salla na ga wa gawa ji salla kana salla wa fi gocho sallu kama ra'aytumuni usalli ji salla kin ne limi ji salla na ke ji kama jina ke ba fati agbanu ke gba sura agbanu ke lo ruku lono ke ga ruku bo ke lo zeda lono ke ga zeda bo daga dutu daga ruku ka bi lo zeda no ke wa ji jina ke wa ji jina woga ye za guba ri sallo babu liman ya jo ba ma mu ajo nga ye za kuma ri sallo liman ya ji boro ma mu chaji babu a chaji zumo aga de za gida ta tin wo nda ya da babu eh nda ya da zumo ya ba gijo so yin ni pato ga hukunci wa e bogo di salla ke mina ne bi di salla ne nga malali ta fi ke kai fe to salatu nabi ya shekh abdul aziz ibn baz na ko sifatu salatin nabi ya a sheik muhammadu nasiruddin albani ta littafi ne da muhimmanci ne zawa majina ebo kibo ibada wa yulu tazu salla je ne daga zuzo na re ebo na salla da mini yana kaza ga yin fa alkiyami nan Allah ya samu dace hadisiyan shi ba bai gube ya ci anu ba da tabnu samit radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la salata liman lam yaqra bi ummi alquran sallat bo ya ga nagba na ya alquran ya na imana sallat bo ya ga nagba fatiha na to bo mai ndoro ba alqurani ba ji kokaro la fatiha mo ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال مقبعضهم هو كيف تفسروا وجسروا قولي ونجي قيدك عشيشي ونقام

ìdàjí m meji wẹ̀ nà kó wẹ̀ yàyà ya gbọ́ àzùn ó gbogbo wẹ̀ nẹ́jì wẹ̀ aláṣiṣi fẹ́ a fi àtàn omi agámọ́jì agáhùn tọmọ́jì sóra ẹ̀ ta àkọ́jì bẹ̀rẹ̀ bí fẹ̀lẹ́kì bẹ̀rẹ̀ bí náàsì kúlù aláwù wali asiri ìdájá à wọ̀lá àṣírí kúlíya ìdázúlí an ne ji sallau an ne ji kamo an ne gada rukubu a gama ji amma ga zandoci ga musulmi ba ta yi ka sallu ya man na ji make lawa na sugu wa man na lalo go do laili mi ajini o wula jo lati video wu gbe to video gbe be ci na mu be musunci gbe ni ne be shirka na mu ji kiya na ji mu ci sa wallahu anne di sallo anne jalo lo anne di te mu anne funu o jeni ba anne funu ai lo wala to wa e de da mu pata nu okun laya bi okun faide bi okun lekan ni ngan na so e ti gbe ga ci ngan na so e ti gbe za ne nye shenan ngan na so e ci gbe za ne dikina cibiyayi wa na sai wasa gaja alawa be sani madi wadda ba nan ya kun ba ta nga ba ka kwa alabe sun ndo ce kawai ga miliyon ya wushiyan wa amma dai inda laji sadaka ya mai de lawa albarka be la ki be ndo ci ga ke confuse ga wala ta shi ta rubi ya ci samanin kalila liga ga fasara ya wuce ga da wani ga kuma ga ga kun laka ne wo go kuma liga hacin an go fi sabilillahi yesu da soko kaga fatiya za ga ta da ware amma ga salat li fati go sallawa ibo da ne tunabe jumbe fatawa bojin eh, ko ga fatiya ba wa salat fati tau eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al hadithu salisu wal arba hadithu 43 shi ba mi gute ci hadisa abi uraira radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqulu kad kafara bima unzila ala muhammadin kan ga lo bayan woci na e ba za ne ji subu na za ne ji hati na za ne ji kina za ne ji sabu na za ne ji jikana na ga wuɗe na ji suna ko nan shi Ko nan ce talatu dan ba ko ku da ba mu ɗin ga labariya ko ya ji za yusu na ga wawa da na kun adigiya a adigiya wa mu ɗin ga cin le ba ni nan ji ko ga yana lo su baji nan ko sa ya da ba ko sa ya da ba sa ya sa wo be wi ba ta go le zairi na jiga lo ba ma ajo ima ji lalace da ne ɗe na ji suna yi ko wa ma tadri nafsu ma za ta kisi buga da za ki ɗe na ji suna wa ma ta dai nasu bi ayi arzin ta mu zan yi wabe da nan wajen dilitina yawore za an gina le da hannun fone wa su na ga tun zaɓe kan buwa iza ji ajilu ala ya sa shirin na sa'atan wala ya saka dimuna wa ga lo bayi ba zan do wo zun bayi ba wa sai so ko in yamsaka la bi durin fala kashifa lahu illa zan do wo zun bayi ba wa sai so ko wa ga tan zan do yawa lafiya wa sai so ko iza maritu fa wa yashfini kawai ji a zan don yawon giwa sai so ko ya habu liman ya sha wuyi na san wa habu liman ya sha wuyi ku awu za wuju zukura na wai na san wa jalu mai ya sha a kima e bugo zando ga ga ga wuje ili mai ga ibu hanga mana su zando je ili mai ga ba sai so ko inna layin inda wani musawi da zin da zai tsaya Allah ma fi rahami wa ma tali nasu ma za ta sai bugo da ma tali nasu bai ardin ta mutu

mi gáàjì ó jẹ ti sọ mi gáàjì ó jẹ ó tẹ mi gáàjì ní Abe àbẹ́jì jí o àbí àwọn àjọ rẹ̀ ní o lè pátá lálàáṣẹ́ di ìmá ní ó lálàáṣẹ́ dẹ́gbù àgbà yìí nínú yọmú ẹgbẹ́gbẹ́ sí ìrí jí ń jà ẹ bá tán wọ́n jí bezeje jiji kanane ngema ezubu shishi waji wata tagara ko gaje olimi nga ba daga abuwa to ji mu ajin bayani a waye na ji suna ga mana waye zo wuya tin daburu buru waje wani wago waji ne in da ji cici wai jira ga fibu wai jibu to ko won lugo e buto ba wa won je ngi ti àwọn won je ngi ti ngi ti eja ngo jira na ko won ti àwọn ezi ni e ba wa ebe ile tun obi ga jina sugun nga gaskiya dede dede ya ya ẹnu ọ̀gá dédé bí ilé ṣíná bójẹ yìí yìí lálámi ní okùn wọn fẹ́ tàbí jú káṣì fẹ́ dátì yìí láti gbógun pín wọn àmì tó mùrì ní fẹ́ bá àdúrà yìí fẹ́ bá àtúrò sọ́yìn wọ́n àjẹ́ àlẹ́rìí àwẹ̀ òjì ẹ̀bù wọn àyẹ̀wò àmọ́ ó di nípa àtà ẹ̀ bá tẹ̀wé nù ọgbọ́ òṣì gẹ́gẹ́ sí àwọn dídé dédé imú yà ń ga imú orò jí àti àbábó tí lọ bó ti lọ ń gbáṣẹ́ wọn àlẹ́ ìyàwó náà rájú náà eba ebo ni oga ke ebe owu. Ya yon yorun ṣe gbogbo zahiri ne ipa tẹ́ka di kí mo yẹ lo bá mu ga lo ọga ìmọ̀ ló di lálàáṣẹ́ ọmọ ga di káàsì tìbẹ̀ náà tìbẹ̀ à níbi muhammadu ne zahiri ó ti máa gà ṣẹ́ bàjí ní inú náà àgọ́ tó ẹ̀yẹ mọ́yìn yẹ́dà ṣíṣe wọn ẹ̀yẹ mọ́ a yẹ́dà ṣíṣe wọn ẹ̀yẹ mọ́ òmò òkú lítà ti kàwáì di àlọ́rí kókó tàbí kó ibùn àṣírí mai ya kara maka Allah kawai muke yi manya mun gaje mu to kiwa laye manya unji fiki wa unji tafsiri wa unji hadisi wa unji ilimin doci wa abiyanu wani lawa ya manna wai san ba waji boci taki waji jikana waji ga pa waji lora ku ko waji kiyo wani falaya. amma ga wani yoga ga goma fala to ya ga mu je mu da asiri ne mu da lakani mu da sirri mu da jalabi la ilaha illallah mu ne ne kwata kiyo ga ye ba zairi ne shi mo zai ja ju lo ne ne hadisi abla ibn umar radiyallahu anhu ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillah dan ga je kuti ba zanu sai yace yace anan fa kad kafara da naji kafir jawa shirka ko la fa sai yace baci ngole ga shi kuti ba sai yace ma annabi ga mun kana halifan falli alif billah dan ga je kuti ga je kuti ba zanu ba naji sai yace ne ma ga je kuti waje ba sai yace buji mun kana halifan falli alif billah au liyasmut dan ga je kuti waje kuti ba su kwamo su bugo ya nabi ma da bi gban nan yi har da shabaki ma har da dan yi da nan yi da ka bai ma no e shi kuti be yin na jiya ene shi kuti be ne Allah wallahi tallahi billahi ya tsi ci shi kuti e shi kuti be ne ciya amma ga kuti shi be ne cewa shirka ta tangiji shirka ta tangi ma in wa ga musulunci ba amma zunubi mu ciko bidi din ne ciwo jikiyo nguyo in ga kabari ne in ga kabari ne kyau ci mai shirka ne ko ji gane ku e wogo e du ji ku ti bi so ko ma ga mo na zu le fu za na ku ti ji bi be za e na ne ji so ko ya no ma ga ti atana ko ji gane hakan nan e wogo e di pe ta ka ne shirka ko be shirka sai tangi mun je yabo na aka e kada a shirka na waza wazu musulunci ba ne a'a ka ne zuzu musulunci ne e ga wuci kuro ne likali wuci koji bai man wuce kwashi wunde sharafi shi wunde mawani wushi a jin bayani ya zannan wa a jigai za daga yajen yanzu na gaskiya za ka za su a'a ku gane zai musulmi wuce ya laya ko wuce ji sallah ka ngole ko ga je musu na le bane dio sun to amma ga shi ogun wa ji kiyo ma a'a ne na jidediya hadisi ya gbon do gutiyar shi ba do gutiyar shi ana biyo da rata rabbi Allah anu qala nga annabi sallallahu alaihi wasallam man gada ila masjidi sana ga lo masallaci lashi nga je lo masallaci aw raha ku lo masallaci lo zina ahada allah law fil jannati nuzulan sai ci ga shiri je kauda aljanna yana ga cin ganin kullama da aw raha kan do ni walu lashi ku shi lo zina ma'ana masallaci da na kirki ya ruji lo masallaci ya tu kirki wo hadisi na mai laugan aljanna da wani hadisi na mai ke laugan mini ne lazaro aljanna na su kuwa yanzu dikiyo yanzu diyu da masallaci duci ba da shi masallaci ce ke mina ba wuya ne bisa a sallami wunan agwasun tauhidi agwasun sunna a asallaji da lokaci ga sai fiya zuye farilla sai ka kai na fila ga da wa zaka kashi to mo di kun ku zakawa na ni dikiyo ji sadaka lo tukirki lo aji lo umra ba gafara ba kuranu ji istighfaru ji forobe tuwuri ka goye tindede a kawai she aya be so yaci wata yi muku be so yaci gabe dede gabe shirka gabe kafirci gabe zawi gabe zagayi gabe takade agwa sun amana ji egun ya ni ta ji fe di bolobolo ya yamanci wani yin mai bayani wa lawal wa alijanna wa lawal ya gangani bene wa ma ba kaune bera ma so yaci mai sai ga kafin giba abun nan ba ne ga ajin daidai na sai ala al'aduya ba ne ga cin bici na sai ce fabi wani ilmu inda Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu